domin ci gaba da yada ayyukanka domin ci gaba da yada wa mutane ayyukanka ya kamata ci gaba abin da zan maka cikin bidiyon da ya farko har karshe dan uwa idan wannan ne farkon zai ta wani channel ɗin kaka manta ka danna mana subscribe ana kuma ka danna alama karrawa domin kasancewa ka dukkanin sauran shirye-shiryen mu da zaran mu dora ka kamata ka danna alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka dan uwa idan abin da zan sanar da kai a cikin wannan bidiyon ga masu yada ayyukansu ne a tiktok kawai ga masu da masu kuma yada ayyukansu a youtube kawai ya kamata a ce ka san inda ya kamata a ce kana yada ayyukanka ba waje ɗaya ba social media ɗaya ba ya kamata a ce ka duka yada ayyukanka domin idan ya kasance cewa kana yada ayyukanka a waje ɗaya don akwai wanda zai kasance iya wannan social media da yake saka ka yake shiga akwai kuma wanda ya kasance ba wannan social media ke shiga ba ga social media da ta fi burge shi domin kowa yana shiga abin da ya fi burge shi ne kowa yana shiga abin da ya fi burge su ne amma dai mutane da yawa suna shiga youtube ko da ake mutum yana shiga youtube domin ɗauko abubuwa da dama to ya kasance cewa ko ya fi iya shiga facebook ya fi shiga tiktok kuma sannan ya fi shiga instagram da sauran social media amma inda ya kasance a ko ina kana yada ayyukanka a dukkanin social media da yake da su ko ina kana yada ayyukanka kana saka ka mutane suna ganin ka kuma sannan mutum zai iya bibiyar ka a youtube ne to kai tsaye zaka rika samun mabiya daga dukkanin wa'annan social media na facebook ne tiktok ne da dai sauransu dukkanin wa'annan social media to mutane za su rika zuwa suna maka subscribe da ma baka zata ba za ka rika ganin mutane da dama suna yi maka subscribe amma in ya kasance cewa ka dauki ayyukan ka kai dukkanin wani social media wani wayo ake domin dauka aiki a kai sauran social media irin wayan da ake kamar yanzu a facebook zaka ka iya link din bidiyon ka ka je ka yi to zai yi status din idan ya status zai fito da title da title da kuma karamin description na akan bidiyon wanda ya kasance cewa za ka maka dora su akan youtube wato wani ana kiran sa status kenan idan ka saka link din kai first link din kai kai kai kai din to zai fito maka da wannan amma dai shi kuma menene dalilin da yasa ba a sa kai wannan wanda ka daji sai bidiyon ka ka dasu bidiyon ka kaɗan daga cikin bidiyon ka idan bidiyon ko da mai mahimmanci bidiyon kuma ya rahim mahimmancin bidiyon ka dasu bidiyon kaɗan daga ciki inda ka dasu bidiyon daga ciki ka je ka saka a can idan mutum yana so ya kalli ci gaba to ya biyo link ɗin da ka saka a ƙasan a description na bidiyon kai tsaye ya zo zuwa youtube channel ɗinka ya kalli cikakken bidiyon wannan wayoyin da ake domin jawo jama'a don wa'innan social media da yake gani ba a samun kudi ko da ce zaka samu kudi da su zaka sha wahala amma da shi bisa ake bi da irin wannan wayan ake iya tattara flows da dai sauransu ko da ce masu fina-fina hausa za a gani cewa suna yin talla a dukkanin wani social media facebook ne wannan tiktok ne da dai sauransu za a gani suna saka talla da bana da menene za a gani suna saka talla amma dai ba sa saka fim din ko kuma ce ba sa saka cikakken fim din a dukkanin wannan social media sai dai su duka yada sai dai su duka yada musu talla suna yada talla idan mutum yana so ya kalla ya je youtube channel kaza lokaci kaza za a fara saka ko kuma ana kan saka kaza da kaza ana kan saka shi to ya kamata a ce ka je ka kalla yanwa wannan hanya ce mai kyau wacce wasu sun santa wasu ba santa ba to amma dai ya kamata a ce ka santa ka san wannan hanya ya kamata a ce ka da amfana da wannan hanya domin yaɗa mutane ayyuka an wannan takaitaccen sako ne zan sanar da kai a cikin bidiyon nan in dai kasance cewa kana kallon sauran content ɗinmu ne a social media to ga sauran ga yanda za a yi ka bibiyo zuwa zuwa channel ɗinmu ta YouTube in dai kana kallon bidiyon nan ne a shafin mu na Facebook to kai tsaye zaka iya taba saman description na wannan bidiyon da kake kalla za a aji muku link na cikakken bidiyon wanda kana yin clicking ɗinsa kai tsaye zai karɓo ka zuwa YouTube channel ɗinmu ka zo ka kalli bidiyon kuma kai tsaye kai mana subscribe idan kuma kana kalla ne a shafin mu TikTok zaka iya shigowa YouTube kai sacin ɗin channel ɗin Ibrahim Tech tiktok to zaka samu wannan bidiyon da title ɗinsa da komai zaka samu wannan cikakken wannan bidiyon da kalle sa da farko haka idan kuma instagram ma ke kalla haka zaka iya zuwa kai tsaye zuwa youtube channel ɗin mu ka kalli wannan aikin kai tsaye don muna yaɗa ayyukan mu a dukkanin sauran social media facebook ne da sauransu duk muna yaɗa ayyukan mu a wannan wajen to ya kamata ce idan kana so kalli wannan bidiyon kai tsaye to kai daba description na wannan bidiyon ka je zuwa youtube channel ɗin mu ka danna mana subscribe ka danna alamar karwa domin ka samu samun dukkanin abubuwan da muka saka a youtube kai tsaye